قول من سقطتم ناس أو في سر الأكبر أو من رما أو أمر الفوتي في رماه إما في الرماه وإما في شر الأكبر وأما قونه سيور كوتان وإن سكي سكينا لا يتوقف فيض دائرته الإلحادية على وجود سبب sharɗin شرط ولا زوال مانع kyautan mutumin da ke cikin da'iratul fadliya bai tsaya akan ko sharaɗi ba ya sababi a ce dole sai mutum ya zama musulmi babu magana sharaɗa a hakamul wada'iyya wala zawalu mani'in شي كوي انا باهي ني بدون حساب فهو تأكيد فقط لما سبق وان آه، كلمة فعبون دي قباتاني نا اعتبارات دا لوازم دا مقتضيات لما سبق لأن الاعتبارات واللوازم والمقتضيات كلمات لا تتفصل بكلمة واحدة هي المراد بالسبب suna ake nufi da sababi wa shar wa zawalul mani فإذا رجعنا إلى أصول الفقه إمك كوما أصول الفقه تنزا وصام بيان وإنن الإسلام أصول الفقه الإسلامي نجد أن الشرع الإسلامي زام صام شريعة مسلمتي كله دبا سيتوقف على نوعين أبو بيوني من الأحكام أحكام التكليفية كو وهي التي تنحصر سنة وإن سكيس في الأمر والنهي idan an yi umarni mai tsanani sai a ce masa wajibi umarni mai ƙarfi a ce masa sunna ko mandubi umarni haka sai a ce masa mustahabbi Na nahayu hanawa hani mai tsanani ko kuma bashi ma biyu kawai umarni in mai karfi ne wajibi in ba tsananta bai zama mandubi hani mai tsanani ya zama haram hani ba mai tsanani ba ya zama makaruhi abin da yake tsakiya ya zama mubahi ba a ce ai ba ba a ce ka ai ba sai ya zama mubahi kaga wannan shi shine musulunci ta aka ce wanda yake dariƙa ya shiga da'ira ba ruwan shi da nan wal a sakamakon alal a'mali in khairun fa khairun wa in sharran fa sharrun da sakamako wa ahkamun wada'iyya da hukunce hukunce da za a ce wannan aiki ya inganta ko ya ɓace, shine akamul wada'iyya Wahi 'yan latin ta wakafu sai haɗu a hakamanta ta kallifiyar su ne wa'inda suke tsara ingancin hukunce-hukuncen ta kalli wa'incan guda biyar sun tabbatane tabbata su da ingancin wannan. Allah ta Fa matasan in na sa ala ta sallah, min haka ma takalmi ko? A'a me za a ɗauke ta. Ba wawan jibi ba? Wani ala ta sahiha. an ana so a samu a kamar iya a cikinta ba za ta zamo ingantatta ba illa idza tawaffara fiha al a al-wada'iyya wa iya wujudu sabab kaga dole sallah ba za ta yi ba sai da lokaci wa shart sai da alwala wa zawalu lumana sai mutum ya musulunta in mace ne wacce ba ta haila to kaga tabbatar da wa'annan sallah ba za ta inganta ba sai ta hada asababu ta hada shurutu ta hada zawalu mani ana na za ta sake ce musu ahkamul wada'iyya abunda ba zai inganta ba sai an hada da shi to sai shine shi tijjani za a ce ko ibrahim yas ko eh, mai yake da suna umar al-futi ce wannan wanda ya shiga cikin da'ira ba ruwan shi da wannan ba ruwan shi da ainihin eh, mai yake da suna akamu taklifiya ba ruwan shi da kamu wada'iyya wanda duk shiga cike tataccen kahiri ne ko mai shiga aljanna tsantsan akwai magana za ta zo nan gaba in ka faɗi musu wannan sarke-sarke haka da ka ba a littafin su ba dole su ce karya ne kuma abin da yasa kuke gamsuwa karatun jahamawa ne da karatun ibnu eh, arabi tilmisawa saba'iyawa faridawa yasa ko ka riga kuka ji za ku ji kamar da ka je kai karatun a wani wurin ka ga da za ku kwashe tun sahi muke zaune a nan ko shekaran mu nawa a nan an ɗauko ne to yi an kaji za ka ji abin ya yi daidai ya kace zuciyar ka ta ɓaci, su dai ka tafi ka je ka jarraba ta ɓaci da gaske ka je ka buɗe wannan karatun angon kuma haka ne zai yaɗu ba haka ba wannan ba zai karantu da kasid ba ba zai karantu da nasiha yau da gobe ba duk mai son taimakon addinin musulunci a cikinku to je buɗe makaranta. ba tarawa ake ba daddafawa ake dan abin da ka iya ka je ka tara mutane daga inda ka zana sai kaga Allah na maka fatahi kai abin da ke baka haushi ka zo kana karatu ce maka jahili kana halaka jama'a eh wannan sai ta ka koma to ni jahili ne yana tara karatu hmm? Allah ya kiyaye ta dalilin kan taura in ka ji irin maganganun da ake faɗi akan abubakar gumi ina raye dole zo ka taɓa shi akwai mutanen da a gaba na su faɗi irin wannan kalma a kan malam mu ta ɓace a yi tashin tashin a tsakan mu rabu buɗe zage zage sai ka ji da Allah rubuta ka ga abun da jahilin nan yake cewa hatta a ɗaliban sakon da suka dinga yin haka a ɗaliban shi waɗanda suke dab da shi kusa da membaransa akwai waɗanda suka tara ɗalibai suka ce masa jahili ne ya fafa wannan da suka ce masa jahili ne ya hana ilimin ya yadu abin da ake so ya samu in wai kana jiran sai ka yi karatu kowa ya ce ya yi kai mun ji ilimi to abada ba ke karatu ba kuma in an ce maka ga wanda ya faɗi ko yanzu aka ce maka ga wanda ya faɗi wala mana sai ka tsaya ka shi yanzu wannan ne mai wannan magana ce wallahi ya faɗi wannan magana ko nan tsawa kai ba ka fara da kai ka zauna da su sun faɗi a gaban ka an yi mitin a gaban ka akan haka saboda da nan za ka tsaya ne ka yi abin ka tsakani ba dai ka gane ba to ka je ka ci gaba dai daidai gurgudu muskila ka ce na iya in an ce ka yi kuskure cakawa ma gyaran ba wasu ne nesa da kai ban zasu gaya maka wanda ikamata ya goyi bayan ka ne zai ce kai jahili ne kila ma yana kila kai kake ci da shi kake ke sha da shi <laughs> Allah shi kawo da na Abuja da shi tashi hada masa sharri wanda je kai shi kara shi fa ya dauko shi daga kauyen su ko daga inda kullo ya ba shi gida Abuja yadda gida ke da wahala yana zaune ina ci a karkashin ina menene a karkashin sa sarkin kahire ne yace malam kawo min an angwa ya mutu ka je cikin mutanen ka ka zaɓo mutum ɗaya ka tura min in naɗa shi zama mai anguwa shi kenan ya ku tashi ya ce to ya duba ya duba sai ya ga wani a cikin yan dai yan shiranin har rista ne sai ce to ka gani kwanda a basu wanda ya san duniya sosai sai ya ce a sawa ne ɗan gidan shi wanda ike cin abinci a gidan shi shi tara jama'a ya je sa ya tara ana ya ce ga malancan ya tara musulmai ya ce a nada ya ba da shugaba a nada ba tare da kun sani ba don a ci mutuncin kiristoci ku ce ba ku yadda ba shi kenan inda Allah ta shi kama su shi wanda sa da shi ce kai dai munafuki ne mu a gaban mu aka ce ya ba da mutum ba mutum aka ce ai ba sarkin ya kira shi ce ya kuke da wane ne yace mutumin kirki ne sarkin yace a kan iri ne sarkin yace a wane dan banza ne a tare da kai ga abin da yazo yace min ka tara mutane ka ce ainihin an kun nadawa ne an kawo na rantsar da shi alhali ni ban ce ka tara mutane ba na ce ne ka kawo mutum ina fata kun gane wannan ana faɗi don mutane wallah su ya tara shaidan ɗin da ya sa ka je ka faɗi kaza shi zai ɗauko maganan kalma da kalma ya dawo maka da ita shi wannan mutum fa zaune ki a gidan shi shi ya ba shi ɗaki kuma ga abin da ya maɗa masa shi ne ana maganan mutum cikin hmm, Amadu mu muke ganin ki hmm, hmm, ni ma ban na gani ni ma ban ji in ce to ga abin da aka tashi aka yi masa arnan shi ke ce kaza shi an ma yake shi ke ce eh, akwai lokacin da ya sa da masallacin da ke ciki da gidan da ke ciki ce ban da masallacin da ya bashi gidan shi ya sa shi a kasuwa makarta ya sa ta kaza zai gari. sarkin yi ce to je ka Allah ba da sa'a Allah ka mai sai amma ka san da sanin ka in dai kana nan Najeriya rikice kaure mana nan za mu je mu dauko ka arnan ke son zaman shi a wurin ba musulman ba ita kaje tun da ka kasa haƙuri akan fitinan da take damunka to ka sai da gidan ka sai da makarantar duk inda ka shiga a najeriya rikici ya kawai mana nan za mu je mu ɗauko ka dole sai ka zo ka gudu ba za ka tsira ba in ka ga dama ka zana ni ban baka haƙuri kana gudu rikici ne to ko kana cikin sa ai mutum mutum mutum mutum Eh? Allah kuma muskilan ana gaya masu abin nan fa da ake kaffa kai zaton zai koyi wanda kuka je kuka yi kuskus din da shi din nan haka magana za ta mulmuluta mulmuluta dawo maka kalma da kalma idan ba haka ba kirawo shi to shi dai wannan ka duba an ne ne an ne maganar ta dawo kuma ta dawo a fili ga wanda ya tsaya ya hada ƙa'ida ne ma na ka ike wala ka iyalin mutum kurciya ce aka ce ta faɗi ko a'a ba haka ta ce ba shi ita nasu daban ya ce mutum yana tsaye daidai in ya tashi tsaye sai karkace shi isa za ka kurciya inda kai haka za ta tashi Ta lura inda tana tsaye tana kallon ka ta kalli nan ta kalli nan ta kalli nan ka kalli nan kana shiru kana haka ko za ta tashi zaman ba ne وهي على الترتيب إذا كفك أجيري كاغا وجود السبب شين دخول الوقت ba a sallah tun da ana magana ne eh, a kamul iya saboda wannan wurin yana da sarke-sarke za ku ga kamar za ku same shi a banza nan wannan katun usul ke ya wuce kai shi a banza eh. wada'iyya kai kowanne kuma da tabbata an hada da daya ba dama a samu wada'iya ba ta kalifiya duk kalifiya tana da wada'iya duk a ta taklifiya kowane ba kaɗa shi to yana da sharaɗi yana da sababi yana da sharaɗi yana da zawalu mana duk wata matsala da aka ɗaga ta sai ta cika nan kafin a tsartar da ita shi isa mutum ya ɗauki ƙura'ani ya fara karatu ya fara cire a kamo ba tare da ya san usulu ba halaka da yake na halakarwa ala tartib da kullum wakati lissalata kenan wani hudu shartu kenan wa adamul kufri kaga zawalu mana a wa adamul haidi wani fasidu wannan mawani aini daga sallah to aka ce ita ɗariƙar tijjaniya wadda ta shiga cikin da'ira ba ta da wa'annan kaga sai aka dunkula ka ce ba ruwanta da kamu taklifiya wala akamu wada'iyya kai ko baka san me takalifin ba baka san wada'in ba baka san ya suka sarku ba da baki ɗaya waje take da addinin musulunci ta wuce tamfurare gaba take da addinin musulunci zaman kanta take ba tamfurare ne ba walakinahu sai dai eh, walakinahu sai dai shi nan umarul futi ko inyas yuridu bis sababi yana nufin sababu huna al'amalu salihatu ayyuka nagari tunda aka ce ba ruwan shi can ba ce ya ce wala ya tawakkafu sharhin kalma don ya ce kalmomin da ya zuba ba za su gano ba haka wurin dan dagaji wanda ke ba wan masanin shari'a ba abu ne ko a duniya muna ganewa idan lauya na magana sai ido duk abun da ka karanta na turanci <laughs> sai dai ido tun da kalmomin su daban ne za ka ji a ce maka an rubuta statement kaza kaza kaza ji ai ba komai ai abun da sauki ya ka ni abun da muka rubuta kaza kaza kaza kaza kaza kaza kace to kana zuwa da lauyan ka yana eh, in aka ce ina statement din ce a ai ba komai ai ba komai ce a da komai mu gani a karshen ta sai ka ji inda suke bibi din na fififi waye waye sai ka ji kai me yi da za a jefa shi cikin yan fashi eh, kai ana ba komai ana ta dariya da kai kila ma a sayo maka mai ike da suna jus ka sha nan kwa rubuta ka cikin yan fashi ana ba komai ai abin da sauki makana ma iya a gida ba komai in an jima za ka da bindigogi sun zaga gidan ku za ta da kai me na an ba an ce ba komai ba mun gama su muka gama da dihi wace a wani bayani ne in an je karatun da aka wannan abin da aka rubuta shi za a sake ɗakowa a ce ai kaza ai kaza zai a ce a sai a sake canza wasu sai a canza ma gida sau daga yaran su sai su kare suke iya sani in tun farko ne za ga dama lauya na leƙa sai ce samu ba zai yi a rubuta wannan ba me aka ai kaza ne ka'idan nashi kaza ne daga kaza zuwa kaza ake to ai shine shi ga zaga da me ma zai ta zaga da an ce maka lawyer ya shigo yanzu kaga sun fara zage zage me me na kirawo shi to ai ma ba su ma an kirawo shi ba abu da mara ce na ji a haka ce na wurin a kawo shi a gani kuma dole yana da ikon a duba a gani to hakan ana magana shari'a dan kasuwa kana zaune a rumfa ba za ka tsoma baki ba don kai ba malamin addini ba ne ba kai mai leburanci inda ake leburanci ba za ka sa ba bai yi ce maka dan kasuwa ka tsoma baki ana magana addini dan kasuwa ne fa kai kana can kana noma gona ta bali ta badango za ka tsoma baki maganar malamai ko kana ma'aikacin gwamnati zaɓi ɗaya aikin gwamnati za ka yi ko malumta sai ka baro aikin gwamnatin ka sauna ka yi maluntan sai san kai malami ne lalle ka fara abun sanda sosai da gaske ne in kuma aka ba sai dai a caba in babu sai kai to kai ta taya ba ka dinga yi da tawadu za mu dan taba abin buga inda ta kwabe a kai gaba saboda haka nan walakin yuridu bis sabab ko can da ike cewa wala ya tawaqqafu faiduhu da'irati ko al ala wujudi ne sabab me yake nufi da wannan sababi wancan aurin malaman fiki hukunci abin da ake ce masa sababi da zawaluma da shaddar da zawaluma ne to nan aka dawo to a yanzu sharhin abin da shi in yasu din ya faɗi ne ake ciki yar na yuridu bi sabab huna al'amalu salihatu ayyuka nagari samun shiga mai samu a da'iratul ba ruwan shi da ayyuka salihai allati yuqarinuha Allah ta'ala bil imani wanda Allah ke hada su da imani da'iman bi ma'ana anna al imana wahdahu la yanfa imani dai bai amfani illa bil amal salih to ba ruwan sabab ba ruwan shi da wannan shi wa yuridu bi shart abunda in yaso yake nufi da sharadi eh, kaunul insanu la yanfa illa amalahu bi nafsihi wannan shine sharhin abun nan din ma sharhin wa'ancan kalmomin ɗin wancan an fassara ne wancan dan a san ga inda yake a wurin yan shar'iyyun domin Allah na ta eh, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa ba yanzu ga muke koyarwa ba lantana ce sai an fassara wa yuridu bi zawalin mana abunda in yaso yake nufi da kawan kawar da mani'i wujudul iman samun imani ba ruwan wanda ke da'ira da wani imani li'anna adamal imani mani'un min sihhati kulli amalin shar'i rashin imani na hana ingancin duk wani aiki na shari'a ai anna kulla man a fi da'iratihim duk wanda ya fada cikin da'irar su tilka la talzimu al-a'mal islamiyya ai ko kan musulunci ba su kama shi ba walal imanu billahi ba dole ta imani da Allah ba wa rasulihi wa takfihi ko muhabbatu shekhi Tijjani. son Tijjani ya ishe shi fakat wa huwa qawluhum wannan shine maganan su inda suke cewa inna Allah saka sakal hujub Allah ya tura halittar nan gaba daya masakala halaki a mahalaka duniya duka halittun duniya sun tafi mahalaka wala jomin hu'adu ba wanda zai tsira a duniya illa marar zaka Allah mahabbatu shekar Tijjani. kenan mutanen da suka mutu kafin Tijjani fa mata wulida shekara dubu ɗaya da ɗari biyu fa ya gama karban dari ga dabarin annabi duk waɗanda suka wuce shekara dubu ɗaya da ɗari biyu duk halakakku ne Eh? sannan kuma ku ce za ku haɗa kai da wayannan mutane ha kai kana iya haɗa kai da su amma mu addini muke da gaske da gaske muke ya addini musulunci muke ba yadda za wannan mutane mu haɗu da su mu haɗa kai da su duk ku je ku haɗu ku haɗu ku mutu tare Allah tashe ku tare mukan tun daga duniya mun yi bara da mutanen nan hmm. mai haɗa kai da su duk je haɗa kai da su انظر أكوين هركو جواهر المعاني جزء نطايا شافي نتقص الجواهر الرسائل ويو الله جواهر الرسائل تو وانا عندي مشكلة وانا نبرين ياسني جواهر الرسائل ني ban duba ba da kyau yayin da na duba na bacci jawahir rasail wannan da za ka iya samun sa ainihin abin na so in tattaro wajen shi doktor amma jawahir rasail na ibrahim yas ne Eh? na ai shi ai wanda ya rubutun kusan ba a kano ba a najeriya ba daban ne cikin ɗarikar tijjaniyar kasar wanda yi huzuri da irinsa zai wahala shekararsa biyu a gidan ibrahim yasu a gagamanta ai ba akwai littafi ina jin kila za a same shi la Allah tunda wasu su makhatsu ne dan ba a ce komai ba an buga shi ko ba buga shi ba shi ba zan iya cewa eh ba zan iya cewa a'a ba أما a آه لا أني ما nema la'alla ذلك لأن الشيخ التجاني إن جيشي شي دوميشو تجاني وانا وانا يعقوب ذا بروا كو كيان قول إن شاء الله لك حاولا ina ga za mu buɗe akwai fa wa'anda za mu dinga ba su aikin nan mutum ko dai ya zo da aikin ko mu kore shi daga makarantar hmm? ya da malam usman ko ina aiki ne <laughs> eh. inda aka samu inda aka kwana ku sake dubu mana ibrahim ya su wancan ko zai babu da ƙara ainihin abin nan jawahirul rasail nashim ba Tijjani syekh tijani fi aqidati a a'immatihim domin Shehu tijani a kudurin manya-manyan shugabannin tijanawa huwa ilahul haqiqi Shehu tijani shine allah hakika wancan allah da ake bato na mujazi ne jabu ne amma allah na gaske tijani ne al-mawjud bil fi'li wanda yake akwai shi a aikace wa huwa khalifatu shine halifa wa na'ibu anillahi mujazi shi wancan Allah da ake magana mai zama mai kasa mujazi ne amma allah gaske shehu tijjani al-mawjudu fil ismi wancan akwai shi a suna faqat hasaba aqidatihim da wani naharu inna Allah fi aqidati al-batiniyya Allah a aqidan batiniyya mawjudun fi azhanil muslimina A ina a tunani yake wa alsinatim da harasan su fakat amma zalika la eh, zalika li annahum dahariya su batiniya wanda muka yi magana su ina a ah, mai yake da suna a kai makaidul yahud to ainihin su dahariyawa ne la nuna biyu lahi aslan wannan za ka samu sa alfiraku bain alfiraki waye yake da shi malam kuna da eh ya wato ka samu mana wurin kana ciki a kai wannan ne wannan duk na uku ne a'a ku bashi akwai shajarar lumani ko to ya ba mu aiki to kai ina haruna ɗabante ka to aiki a ganka kai kuma sai ka samu shi a namu kaga nasu nan ba hakuri shafi ɗari da hamsin da takwas. Jojo ayar ma'anin ko? Eh, daidai wurin masu sun koro mana sun mu gona. Alhaji ya nuna gobe. <laughs> Eh, Tun da muna mu ba a kawo ba. Muga na kunnan kai. Lalle kuwa. Ah. To a kakkaji kana mashi musamman a bari shafi ɗari da hamsin ku wani amri bi amri lahi in kultu kun ya kun wa kullu bi amri lahi fahakun bi kudarati wa kazalika wani shekaru. zuru fadiya ya rihan eh, iskuri eh, alaihi bi idini ma'ana zalika annahu khalifatun istakhalafa a tun wannan ne za mu gano shi ma yi shi ranka da ya kake magana kai kenan naka sai dai sai dai kallo ka tashi a nan wuri ina jawahir rumani kana ga masu ka na zuwa da shi to me amfani shi a gida ka ba wa wannan ga ka bi shi ka karbo kai Na gama ka ba shi za ka dan iya kai na'am aka ce ne. Eh, subhanallah ina ne muka tsaya wa huwa al-mutasarrifu fil kawni شيوة شيوة وتجان هنا من التصرف في أهلية في الكون بالتصرف المطلق وسيأتي ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الشيخ التجاني وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا هو وحده أما أصلنا إلا أنا وحدي إلا أنا وحدي با إن كان وانا هي على جنون أنا وانا إيه كادوبو شتاء كوشي با walai sale ade shehu ne ke cewa ba wani mahaluki min rijal kaga me yake da suna اسم الجنس المعرف بالالف واللام تفيد رجال قوة النبي قوة لي با وني mahaluki a duniya? da zai iya an yi da kila kafata a sahabihil janna ya kai sahabbansa gaba ɗaya aljanna da gairi hisabin kaga annabi ma dubu saba'in aka bashi to shi na sha wuce haka wala iqabin walau amilu min adh-dhunubi wa balagu min al-ma'asi ma balagu duk sabon su illa ana wahadi sai ni kadai a tsaya haka kai hmm. to a ce maka da wani na za a haɗa kai kuma suna na a kan bakansu ba su fasa ba ma ƙara hamasa suke ko shari'a haka ce za a taru da wayan na a kama shari'a kai ga ba shari'a za a kawa ba kai shi ala ba da sa'a na taƙaddam